Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da Lawal da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hafsat Bello Dan mai ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim almasi karba muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji wani hakimi daga jihar Taraba ya samu nasara akan wasu masu garkuwa da mutane da suka kai mishi hari. Kwamishinan 'yan sanda tuni an gaya mishi abin da ke faruwa kuma ya sa a yi bincike da. Haka kuma muna da ɗauke da rahoto akan ranar cutar yanar ida ta duniya mutum? Wallahi abun yana zuwa ne kawai kuma yana iya kamar wanda ya zama mutum kawai kana bacci ka tashi ba ka gani. To ne bayan nan bayan nan kuma za mu kawo muku rahoto bayan mun kawo muku rahotannin da muke da su za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a jihar da duniyar ta wuni. thank you Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wata gwabzawar da aka yi a yankin tsakiyar Somalia tsakanin sojojin gwamnati da mayakan Alshabab ta yi sanadin mutuwar mutane akalla sha biyu a cewar shaidu. Arangamar wadda aka yi jiya ta samo asali ne bayan da mayakan Alshabab suka yi yunkurin sa haraji ma mazauna ƙauyukan da ke kewayen garin Mahas a yankin Hiram. Ɗaya daga cikin mazauna wurin mai suna Dahir Musa Osobe. ya gaya ma sashin somaliyanci na muryar amurka cewa sojojin gwamnati da ke goyon bayan makiyaya a yankin sun kwashe sa'o'i sama da shida suna fafatawa da mayakan osebe ya ce an soma faɗan ne da misalin ƙarfe goma sha ɗaya na safe bayan da mayakan ɗauke da muggan makamai suka fantsama cikin ƙauyukan kadile da lebi da butile da bulki da musegil duk a lokaci guda suka umarci makiyaya da su miƙa wasu daga cikin dabbobinsu a matsayin zakka ko haraji sai muka ɗau makamai don mu kare kanmu da dabbobinmu daga wannan ɗanyen aiki na maharan tare da taimakon sojojin ƙasar somaliya mazauna wurin da dama sun ce akalla sha biyu daga cikin waɗanda suka gwabza ɗin sun mutu biyar daga cikinsu farar hula ɗaya kuma wanda ya mutu ɗin ba a san asalinsa ba jakadan kasar sweden a amurka olof sukok ya faɗi yau juma'a cewa ƙasarsa na ƙoƙarin kwantar da hankula a yankin ruwan koriya ta wajen gayyatar ministan harkokin wajen koriya ta arewa ri yong ho ziyarar da masu nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa ke ganin ka iya yin shimfiɗa ga ganawar shugabannin ƙasashen amurka da koriya ta arewa yanayin tsaro a yankin ruwan koriya ɗin na daga cikin muhimman batutuwan da ke gaban duniya a halin yanzu kuma idan ƙasar sweden za ta iya taka rawa a wannan batun to wannan ne abin da muke yi a halin yanzu abin da suko ya gaya ma manema labarai kenan a geneva minista ri da firaministan sweden stefan Löfven sun gana na takaitaccen lokaci a stockholm yau dinnan juma'a to amma masu magana da yawun scott da lofven ba su bayyana abubuwan da mutane biyun suka tattauna a kai ba za a ci gaba da tattaunawar su kofin gobe asabar duk wanda yake a da yau juma'a ne aka shirya cewa za a kammala tattaunawar a cewar wata majiya mai masaniya kan batun to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc rasha za ta ƙara yawan mutanen da ko amurka wanda za ta ladabtar da su a martaninta kan takunkuman da aka ƙaƙaba ma wasu 'yan rasha da aka zarga da yin katsalandan a zaben amurka kamfanin dillancin labaran rasha riya novoski ya ruwaito mataimakin ministan harkokin wajen rasha sergei rovkov na faɗa yau juma'a cewa ƙasar rasha na kan shirya takunkuman da za ta kan wasu da ta kira ayarin sabbin amurkawa 'yan wasan kwaikwayo da kuma yiwuwar ma ta ɗau matakan a cewarsa repco ya zargi amurka da yin barazana ga kwanciyar hankalin duniya to amma ya ce burin rasha shine ci gaba da tattaunawa da amurka duk wada da ɗaukar matakin ramuwar gayya da ya zama tilas gare ta saboda abin da ta kira ta wurin kan amurka siyasance a cewar kafar labaran tariya jiya alhamis gwamnatin trump ta bayar da sanarwar kakaba takunkumi kan wasu 'yan rasha shatar da kamfanoni biyar da ake zargi da shiga ba shanu a zaben amurka na shekara ta 2016 amurka ta kuma bisahun sauran duniya wajen yin tur da rasha. Ibrahim ka almasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hakimin wani ƙauye a jihar Taraba ya samu nasara kan wasu masu garkuwa da mutane da suka kai masa hari. Domin ƙarin bayani ga Ibrahim Abdulaziz. shi dai wannan hakimin ƙauye na mayo silbe da ke cikin karamar hukumar gashika jihar taraba jihar hamman gabdo ya samu nasara ne akan gungu masu garkuwa da mutanen da suka kawo masa farmage cikin dare to amma ko ba su taki sa'a ba da nan take ya kashe biyu daga ciki tare ko da ta uku daga cikin masu garkuwan shi dai hakimin hamangar da tunkarar maharan maye lokacin da suka ziyarci gidansa cikin dare kuma kamar yadda ma suka tabbatar waɗannan 'yan garkuwa su tara sun sami nasarar shiga fadarsa cikin dare kuma nan take suka zace zuwa ɗakin kwanansa to amma kuma hakimin sai na maza tare da yin kukan kura akan waɗannan mahara da ke kokarin sace shi kuma kafin kace kobo ya samu nasara akan su tare da sharba musu takobi ga yawo jini na wuce da nan take biyu suka mutu kana kuma saura suka ranta na kare tare da barin bindigogin da ke hannunsu ganin wannan namijin ƙoƙari ne ma ya sa mataimakin gwamnan jihar taraban haruna manu ya kai ziyarar cefa da jajanta ga mai martaba lamdaga shaka zubairu hamangado wanda ke zama wa ga wannan hakimi inda mataimakin gwamnan ya ba da wannan namijin kokari da hakimin ya yi shi ma da yake tabbatar da faruwar lamarin shugaban karamar hukumar gashaka muhammad gaya ya ce ko da yake hakimin hamangado ya dan samu rauni a hannun da kai da ta kai an kwantar da shi a asibitin sojoji na bataliya ta ashirin da ke sarti yanzu fa yana samun sauki ya ce masu garkuwan da aka kashe duniya aka gano su sakamakon faduwar katin shaidan su wato id card kuma ya ce suna cikin gungun masu garkuwa da mutanen da suka adabi yankin cikin kwanakin nan kuma suka ma fake ne da sunan yan banga ko kuma yan sintiri shugaban karamar hukumar ya ce ko a makonnin nan kusan mutum goma sha bakwai ne ma aka yi garkuwa da su inda ko aka kashe uku daga cikin waɗanda aka garkuwa da su sakamakon rashin biyan kuɗin fansa daga yan uwan waɗanda aka yi garkuwa da su shi ma daidai yake karin haske kakakin rundunar yan sandan jihar taraba sp david misal ya ma buƙaci jama'a ne da su ba da bayanin gano maɓoyan irin waɗannan ɓata gari. shi kwamishinan yan sanda tuni an gaya mishi abin da ke faruwa kuma ya sa a yi bincike da shi akwai wasu takardu da aka samu a cikin waɗannan da aka yi nasarar kashewa to kaga muna za mu yi amfani da su mu tattara bayanai domin a gani irin sauransu da suka tsere kuma a tabbatar da cewa sun shiga hannu kira da za mu yi ma jama'a kamar yadda kullum muka saba shine taimake mu da bayanai Eh, idan sun ga abu kada su ba ta lokaci su ba ma jami'an tsaro haɗin kai sannan kuma su duba wani irin mutane ne ke zuwa wajen su bi irin mutanen da dai ana ganin su da alaman cewa yan ba gari ne kada a goye su kaga idan su da haka duka za mu haɗa hannu eh, mu tabbatar da cewa mun tsare kayakinmu da kuma mu kanmu a duk inda muka samu kanmu. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola. a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz. Da yake yau ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da cutar yanar ido a faɗin duniya. Wakilin murya Amurka a Ibadan Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton. Rasha shida ga watan Maris na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin cutar glaucoma ko yanar ido. Akan haka, ni tuntuɓi Dr. Halima Bello Dange, likitar ido a asibitin fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. ne na prejo na idanu. Wato matsatsi ne? Eh, to idan ya karu. Shi kuma zai sa idan ya zama baya gani. Mutum baya sanin cewa yana da cutar sai ya zo asibiti an duba shi. Eh, dokta me yake jawo wannan glaucoma din? Dama haka nan yake ba a ce ga cost din shi ba. Wasu ana yin gado ne, wasu kuma environmental factors. Wato yanayin muhalli kenan. Eh, matsalan shi shi mutum baya sanin yana da shi to sai ya zo asibiti ne an duba dan ana celebrating day din ne saboda a yi preventing blindness na idanu yana kasin makata na ido to dokta kamar yana ɗaukar wani lokaci ne kafin ya yi kamari ga mutum wallahi abun yana zuwa ne kawai kuma yana iya kamar wanda ya zama mutum kawai kana bacci zaka tashi baka gani to shi ne yasa aka ɗebe rana guda saboda kaga duk wanda ya zo haka asibiti aka duba screening ne muke yi so da idan kana da shi kaga sai mu fara ba da treatment da wuri saboda a ceto idanu din. Eh, wannan ciwo na glaucoma ko yanar ido ko kuma matsin ido ah. su waye hidamu kamar a ce matasa ne ko kuma masu ah, yawan shekaru. Ya yi kwatin across duka yara manya matasa duka kowa da kowa ne da mata da maza amma ya fi yawa a mazan. Ina aka fi samun wannan ciwo a nan kasashen Afirka ko kuma kasashen Turai ko kuma ko ina ne a duniya. gida ne a duniya yana faruwa a kowa a kowane lokaci tun daga bebi muna samun shahara karamin yaro wani irin abinci ne ya kamata mutum ya ci domin kaucewa kamuwa da wannan ah, cuta abinda kawai zai hana ka daga samun shi ka dinga zuwa asibiti ne muna dubawa saboda dun ka zo asibiti ganin likitan ido dama za mu ɗauka kurejo na ido din saboda mun ga ya fara tashin ne muke fara amfani da magungunan kamar yadda ake ɗaukan bp na mutum haka nan ne mutum. dokta idan har ya kama mutum me ya kamata ya rinka yi ya kamata ya rika zuwa asibiti hmm. saboda wasu yana kaiwa har sai mun yi aiki wane shawara zaki ba mutane domin kauce ma wannan ya a duba su saboda screening din kyauta ne haka zalika na ji tabakunan wasu jama'a a game da wannan rana kalama sai abakar eh gaskiya na san da wannan rana gaskiya muna farin ciki da wannan rana ni gaskiya ina gani sosai an taɓa zuwa auna idanunka a gaskiya ni ba taɓa auna idanuna ba ka taɓa samun wata matsalar ido a gaskiya ban taɓa samun matsalar ido sunana daure ido. An taɓa ma aikin ido? Kwarai kuwa. Saboda mi aka yi maka aikin ido? Su likitocin suka ce mai yanan ido ne. Sono aka yi ma wannan aiki? An yi min sau biyu. An cire ma yanan ido? Kwarai kuwa. To yaya ka da aka cire ma yanan ido? Garau nake gani yanzu. Da abin nan da nan ban gani. Amma daga baya da suka yi min aikin gaskiya na sami lafiya kwarai. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. To madalla, kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. tokar amanta lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kar a manta da alamar tarawa a farkon lamba kafin a kira. To sunana Comrade Abdullahi daga Abuja. To Comrade Abdullahi menene ra'ayinka? Salamu alaikum. To kamar layin nashi ya katse. Ga kuma kira shigo daga Kano. Salamu alaikum. Wa alaikum salam waye daga Kano. so kina tare da Umar ofisa unguwa offline mai fata daga aminan juna da kanan jihar kanan Najeriya. To Umar ofisa menene ra'ayinka? Abin da zan bayyana ra'ayi na mm. abin da muke gani a kasashen turai ga ya zo jihar Kano mutum ya hau saman karfe na eh. gidan rediyon kan kokoli a ce zai faɗo irin wayannan abubuwan da yake wakana wanda muke ganin cewa shugabanni ya kamata su dubo ga talakawa da matasa dan a kawo musu da ayyukan yi wannan kunci da muke gani kai ya kai mu ta kai mu akan talauci wannan abu ne ba yawa duk abin da ka rasa a duniya zaka same shi sai abin ya rika hakuri da abin da ya same shi a duniya wannan shine a kace Umar ofisa daga nan jihar Kano a tashi lafiya to mun gode Umar ofisa a ci gaba da kiran To ga wani kira shigo daga jihar Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Waye daga Bauchi? Eh, dawo ne mai dawo da kilu sai da karba kuma ta dawo. To me ke tafa da kai? Eh, to har ga Allah ni addu'a da kiwa ba Buhari. Mm. Allah sa ya sake shekara hudu nan gaba. To. Kuma har ga Allah bayan ba Buhari ya zo ƙasar nan gaskiya har ga Allah gaskiya kasa na gaskiya mu wanda janta mu yi to mun gode kwarai da gaske ga wani kira kuma daga Kaduna salamu alaikum amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wane ne daga Kaduna sunana murtala tofin da rais kuma daga nan garin kargwadam na kira waya nan kusa da garin jaji to murtala wata gudunmawa ki gare ka To ni tsakanin da Allah ina da abu guda biyu ne a gurguje. To. Na farko kaga ziyarar da mai girma shugaban kasa ke kaiwa inda ainihin hatsanin nan ke tashi. Mm. Wallahi wallahi muna jin daɗin irin wannan ziyara da yayi. Kasa an ce sandu baya cire ciwo. Amma kuma yana da daɗi. Gaskiya. Kaga ko ba komai dole iyayen yaran nan su rika jin daɗi da sauransu. To mun gode kwarai da gaske. Sannan kuma ana ga kuma wani kira ya shigo daga Sokoto. salamu alaikum wa alaikum salam wa ne daga sokoto ba sokoto ba ne daga zuru ne jihar kebbi najeriya wa ne daga kebbi rabiu ji muhammed. to rabiu me ke tafa da kai abin da ke tafe da ni shine dangane da maganar sanata dan sadau da ya yi mm. Wace magana kenan? Yake talaka an ba shi wuka da nama. Mm. Na idan ɗan majalisa yana yin abubuwan da ba daidai ba a dawo da shi. To wannan shi ya kamata mutane a wayan matalakawa da kai dangane gare shi. Domin irin wannan cutar da ake yi ta yawa. Mm. Salamu alaikum. To mun gode kwarai da gaske. Ga kuma wani kira ya shigo mana. Salamu alaikum. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Wa alaikum. Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba me yake tafa da kai? To ra'ayina na yau dai za mu sake kira ne mm. mu shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari eh. ya taimake mu akan maganan kafin zaki dam na jihar Bauchi. mu mutane arewacin Najeriya na muna so shugaban kasa lallai ya taimake mu da wannan maganan kafin zaki dam domin idan ya mana wannan kafin zaki dam za mu bunƙasa noma da kuma kiwo ya eh. taimake mu kwarai da gaske akan maganan kafin zaki dam din nan na jihar Bauchi. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam kafin ma daki a jihar Bauchi. To mun gode sosai Ayuba, ka kuma mun sami kira daga Nijar. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam waye daga Nijar. Umma Malam Ali daga dogon dutse cikin Yahoron Nijar. To Malam Ali me ne ke tafi da kai? ni abin da an ra'ayi na zan ba da shi akan ra'ayin mu na mu da yan Nijar. To. To da mun ga Nijar yanzu ta ce ya yi yawa cikin ƙasa. Eh. Maimako a ce Nijar alheri ya sabka. A tsaya a gwaza a ci shi amma sai ka iske waɗansu ɓangare sun koma zuwa ta kuce-kuce. Eh. Suna ganin waɗanda daga iko ba su iya ba. alhaji kullum kun kun kun gane ku iko kun yi abin ku an samu ku idanu. kenan yanzu ku bar shugaban kasa shi gana kasar wutar Nijar tunda kowa ya ganta da kasuwan gani sun kasar Nijar ta shiga gyara ba kasar shi ta shiga gyara kenan ta Nijar ta shiga gyara kenan ya kamata da yan adawa da yan horon hularu Allah ku bar kasa mu je ta kwanta lafiya kun ga cikin wanga lokaci da ake ciki zama hanya na aka aka ta nema ga cikin kasa ko ina ke da Nijar kuna gani kasashen kwabta duka babu zaman lafiya kenan Nijar ku tsaya ko ku tada hankalinku Allah ba ku shugaba mai lura eh? ku hau mai baya shi gyara mu ƙasar Nijar. To mun gode kwarai da gaske mu ma Allah ya sa kuma waɗanda kai domin su sun ji. Ga kuma kira ya shigo mana daga jihar Borno. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Waye daga Borno? Alhaji Aliyu. To Alhaji Aliyu me ke tafa da kai? A ni bayanin da nake so yi akan 'yan majalisun Najeriya a Najeriya. To. Abubuwa da yake tafiya wayanzu suna nuna a kan cewa abubuwa da ake basu kudaden nan da ake basu kan magana da shau sani. To. To, dole ne fa 'yan majalisun dole ne sai an basu kudin gudanarwa. To. Amma ya kamata su kuma su yi adalci. To. to ba wai an hanke an ba su kuɗi ya zama wani abun magana ko sauransu ba to kana gani kenan wannan kuɗaɗen duk ba laifi ba ne ba ko da suke karba yawwa to mun gode kwarai da gaske ka kira shigo mana daga jigawa Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wane ne daga Jigawa? Kina magana da Yusuf Baban Gaje mai trader ringin daga jihar Jigawa. To Baban Gaje muna jin ka. To ni gaskiya maganar da zan yi a nan mm. shine game da cece kucen da ake game da ainihin 'yan majalisu da fadar shugaban kasa akan mm. canja jadawalin zaɓe da aka yi. Wanda su 'yan majalisa suke so a kai zaben shugaban kasa ya zama shine na ƙarshe. Eh. Wanda ni a tunanina a nazarina hakan gaskiya yana da kyau ba don komai ba yau in aka ce an yi zaben shugaban kasa daga farko to duk jam'iyyar fa ta sami shugabancin kasa to za ki ga dukkanin zaɓuɓɓukan da za a yi a baya za su karkata ga wannan ainihin jam'iyyar da ta sami shugabancin kasa to don haka fi sabilillahi ni ina ganin in aka kai zaben shugaban kasa zuwa ƙarshe to mm. dama kowa abin da ya shuka shi zai girba domin haka ni ma gaskiya ina goyon bayan 'yan majalisunmu sannan kuma magana mm. akan ainihin cece ce game da kudaden gidan da to na shi ra'ayin kenan mun gode ga kuma kira daga Bauchi salamu alaikum wa alaikum salam waye daga Bauchi Sama'ila ne daga Bauchi kamar akwai rediyon ka ko tana kara ne kamar ko za ka ɗan rage ta. Na? Rediyon kusa da kai ka rage ta. Hello? to ga kamar ma kiran nashi ya katse kuma kamar shi ne na ƙarshe da za mu iya ɗauka saboda lokaci da fatan za a ci gaba da kiran ma duk lokacin da muka buɗe layin waya mun gode To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na nan yana cewa karfe 4 da minti 51 kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta bayyana sunayen kasashen da tauraron su yake haskawa a fagen kwallon kafa na duniya. Kasar jamhuriyar Kamaru ita take da matsayi na 51 a kasashen da suke haskawa sai kuma a nahiyar Afirka ita ce take da matsayi na shida. Ranar 25 ga watan Maris din ne club din Indomitables Lions ta kasar jamhuriyar Kamaru za ta yi wasan sada zumunci da kasar Kuwaiti. Sai gasar kaka an bana kulab-kulab din kasar jamhuriyar Kamaru guda goma sha takwas ne suke fafatawa a wannan shekarar. a kan allon kulob ɗin Feciyo ita ce ta farko da maki goma sha hudu sai kulob ɗin UMS an take da matsayi na biyu da maki goma sha uku ta uku kuma ita ce kulob ɗin koton ta birnin Garwa da maki goma sha biyu waɗanda suke jan layi kuma ta goma sha shida ita ce kulob ɗin Dragon da maki shida sai ta goma sha bakwai ita ce kulob ɗin Star da maki hudu sai ta goma sha takwas ita ce kulob ɗin Eagle da maki uku. Firaministan ƙasar jamhuriyar Kamaru ya ziyarci filayen kwallon kafa da ake ginawa a kasar domin karɓar bakuncin gasar. cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka da kasar jamhuriyar kamaru za ta yi a shekara na da goma sha tara. alhaji marko masoyin kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar kamaru ya mana fashin baki kan cewar kasar ta kamaru za ta cimma burinta wajen karban gasar zagama tun da yake kai maka ce premier minister premier minister shi kuma ba shi kada ya zo ba ya zo da ministan kwallon kafa ya zo da ministan tourism ya zo da ministan sante publique wato minista mai iko da daftoci wato je zai gaya mai kasa ya zo ya gani aiki ga nivon da yake insha Allah nan da wata shida kai kam aikin na warkila je kare to kana ganin cewa ayyukan hanyoyi da su asibiti da otel-otel su ma kana ga cewa za a kammala eh maganar otel ba matsala don muna da su otel to inda dai muke da za mu samu wata matsala hanyoyin hanyoyin da ba gyara ba yanzu to idan har ba a gyara ba kana ganin ba zai zama wani abin kunya ga kasar kamaru ba mm ba zai zama wani abin kunya ba domin wanda za su yi suyo a san kallon kafa ba ko ina za su shiga ba mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Shekaru talatin da suka wuce a ranar 16 ga watan Maris na shekarar 1988 jim kaɗan kafin a soma aiwatar da shirin al'anaf lokacin mulkin tsohon shugaban Iraq margayi Saddam Hussein ya aikata kisan kiyashi mafi muni inda aka yi amfani da iska wajen hallaka dubban mutane farar hula a garin Halabja da ke yankin Kurdawa Iraq. A matsayin wani bangare na farmakin kisan kiyashi da aka kai wa Kurdawa da wasu kabilu a arewacin Iraq, sojojin gwamnati sun kwashi kwanaki biyu a garin na Halabja suna kai hare-haren gubar na plum wani sinadarin guba da ke makalewa ga fatar jikin mutum kuma mai masifar zafi ga jiki A rana ta biyu sha shida ga watan Maris sai suka canza dabaru suka fara kai wa farar hula hari daga saman jirgin sama suna watsa musu guba iri-iri. A wannan ranar mutane dubu uku da biyar zuwa dubu biyar ne suka mutu a cikin mintoci kaɗan, wasu mutane dubu bakwai zuwa dubu goma sun jikkata, wasu suka gurgunta, wasu kuma suka kamu da rashin lafiya na tsawon lokaci. ko da yake akwai shaidar cewa dakarun Saddam Hussein sun taɓa amfani da sinadaran guba kafin harin na ranar 16 ga watan Maris ɗin shekarar 1988 ana tunanin harin da aka kai Halabja shine hari na farko da aka tabbatar da shi a rubuce wanda dakarun Saddam Hussein suka yi amfani da makamai masu guba amma ba shine na ƙarshe ba. Ko a farkon shekarar 1987, Saddam Hussein ya ba da umarni a kai hari tare da yin amfani da makaman guba a ƙauyuka 24 na kurɗawa. Saboda rawar da ya taka a wannan mummunar aika-aika, ɗan uwan shugaban mai mulkin kama karya kuma kwamandan mayakansa Ali Hassan Almajid aka yi mishi lakabi da suna Chemical Ali. Yaƙin na al'anfal dai wani jerin hare-hare ne da shugabannin Iraki suka kai a kan al'ummarsu. Harin da aka kai wa al'ummar Halabja ya kasance ɗaya daga cikin hare-hare mafi muni da Saddam Hussein ya aikata kan mutanensa. Rawar da ya taka a ciki da wasu laifuffukan da ya aikata ya sa aka kashe Chemical Ali ta hanyar rataya. Saboda an kashe Saddam Hussein bayan zargin aikata wasu laifuffuka na daban ne ya sa kotun iraki ta musamman ta janye zargin da aka yi masa game da lamarin na halabja kowane shugaban gwamnati yana da alhaki a kan ƙasarsa da al'ummar ƙasar kuma ana sa ran cewa zai yi aiki mafi kyau don amfanin al'umma sai dai Kalilan daga cikin shugabannin masu mulkin kama karya ake kamawa da waɗannan laifuffukan kafin mutuwa ta riske su a kan gadajensu. Ya kamata makomar waɗanda suka girka muguntar da aka yi wa mutanen halabja a halabja da aka kashe dubbansu ya zama darasi ga waɗanda ke bin sawunsu. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice wata gwabzawar da aka yi a yankin tsakiyar Somalia tsakanin sojojin gwamnati da mayakan Alshabab ta yi sanadin mutuwar mutane akalla sha biyu a cewar shaidu. Jakadan kasar Sweden a Amurka Olaf Scott ya faɗi yau Juma'a cewa ƙasarsa na ƙoƙarin kwantar da hankali a yankin ruwan Koriya ta wajen gayyatar ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong Ho. Ziyarar da masu nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa ke ganin ka iya yin shimfiɗa ga ganawar shugabannin ƙasashen Amurka da Koriya ta Arewa. rasha za ta ƙara yawan sunayen amurka wanda za ta ladabtar a martanin ta kan takunkumin da aka ƙaƙaba ma wasu 'yan rasha da aka zarga da yin katsalandan a zaben amurka kamfanin dillancin labaran rasha riya novoski ya ruwaito mataimakin ministan harkokin wajen rasha sergei rovkov ya faɗa yana wato yana faɗi yau juma'a cewa kasar rasha na kan shirya takunkuman da za ta kakaba ma wasu da ta kira ayarin sabbin amurkawa 'yan wasan kwaikwayo Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniyan mu. Ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya.